hannu ina muka ji haka gashi a cikin wannan hadisin har manzon Allah yana rantsuwa da hannun Allah to amma hannun Allah ba irin hannun halittu ba ne saboda ya ce laisa ka mislihi shay ba abin da yake iri shi sannan kar ka sake ka ce a hannun yayi kama da na wani don ya ce wala tadribu lillahi al-amsal kar ku buga wa Allah misali ku ce yayi kama da wani to kuma kar ka ce ba hannu ba ne in ka ce ba hannu ba ne to kayan musu ya ce yadun lahi fauka aidihim hannun Allah na sama da hannunsu ka faɗi haka kar ka ce ƙarfin Allah sama da ƙarfinsu ka yi tawili wasu ma a banaina ha bi aidin sama mun gina ta ne da hannu kar ka fasara bi aidin aidi kowa wai ƙoƙarin da kake karkace Allah na da hannu saboda mai halittu na da hannu sai sai ce ka fada abin da ka guda ƙarfi na in ka ce Allah na da shi sai ce to halittu juma na da shi don haka ka tsaya abin da karatun ya ce in ya so sai ka tsarkake Allah daga kamantuwa da halittu shi amma karka musu hannunka kai mutum hannunka hannu ne sai ka ɗauko agogo sai ka ɗaura in ƙarfe bakwai na safe aka kaɗa loko ma'ana jiniya ta kada sai kuma sai ka zo ka kama hannun agogonka da ke jikin hannunka Ka wa agogonka da ke jikin hannunka saiti ta hanyar hannun agogon kenan hannunka hannu ne agogonka ma na da hannu sunan yawo daya irin su daya a irin su daya ba Kada shi agogon za a tashe shi aiki kaji hannun shi ake kai yanzu za a aiki ka burba hannunka ake a ce tafi kaga ku shi hannun shi ake murda a ce tafi gobe ma a sake murdawa amma kaga duk menene hannu ne to kar ka sake saboda kokarin wai kaucewa ce Allah yana da hannu so kuma ka zo ka ce karfi ƙarfin ma siffa ce daga cikin siffofin Allah na'am amma kuma karfin ma wata siffa ce daga cikin siffofin bayi hannun siffa ce daga cikin siffa Allah hannun siffa ce daga cikin siffofin bayi to tun da sunan siffofin mahalicci da sunan siffofin abokan halitta sunan ya yi ɗaya in ka zo sai ka faɗi sai ka fasara amma sai ka ce ma'anar ba ɗaya ba ce an fahimta gaba saboda hannunka da hannun agogonka sunan ya yi ɗaya ba za a canza wa hannun agogonka suna ba a ce igiya agogo ana cewa igiya agogo sai ma'anar ta koma wata aba daban jama'a kuna fahimta saboda haka Allah yana da hannu mu musulmi mun yarda amma hannun Allah ba irin hannun bayan shi ne, amma kuma ba za mu yi musu cewa bai da hannu ba amma yana da hannu wassama'a banainaha bi aidi aidi anan hannaye ake nufi ka karanta littafin imamul a'imma al-imam ibn huzaima za ka ga gamsassun bayanai akan waɗannan maganganu insha Allah ta'ala da raddi akan waɗanda suke kyamar a ce Allah maɗaukakin sarki yana da siffa kaza Allah ya daidaito a saman al'arshi sai su ce ba su yadda ba Allah yana sauka ƙarshen kowane dare sai su ce ba su yadda ba ranar alkiyama Allah zai zo sai su ce a'a sai dai a ce al'amarin ubangiji ne zai sauka Allah madaukakin sarki yana sauka daga sama sai su ce rahama ce take sauka rahama kan sai ƙarshen dare take sauka ko yaushe rahama ce take sauka yanzu ma rahama ce take sauka kai ba dan rahama na sauka ba ka iya samun numfashin da zaka shaka Allah ne da kai shi yake sauka daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya. waye faɗa haka annabi ya faɗa haka sallallahu alaihi wasallam a ina Allah yake Allah yana sama a ya faɗa haka Allah ya faɗa haka da kanshi manzon Allah ya faɗi to duk wani tawili da za ka yi a ji shi ka yadda Allah maɗaukacin sarki abin da ya siffanta kanshi da shi shi ke nan wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo a ranar alkiyama mala'iku ma za su taru tare da ubangiji sabu sabu na'am ubangiji zai zo Kar ka ce umarnin ubangiji ne zai zo in kai haka kawo ta'addanci a cikin ayoyin Allah kaga na ɗan ta kife zama mun fahimci wannan da kyau hmm. a nan ya kore wasu ababa da yawa gaban kan daga faɗa kuma ya tabbatar da wasu ababa yawwa to a nan abin da nake so da sarki zaki ai mu ka gane son zuciyar da yanda ya faɗa ka gane ko a nan ah. ina ma wannan bawa Allah yana raye ya sha mamaki <laughs> to a ya tafi shi kenan hmm. abu na farko da zan yi in fara maganarsa na farko ya ce ka ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ya ce ka ce al'amarin Allah ya zo kayi ta'addanci haka ya ce ko? kayi ta'addanci ta alhamdulillah al'imamul balhaki ya rawaito cikin manaƙibu Ahmad daga alhakim daga abi amr bin simak an hambal anna ahmad ibn hambal ta'awwala qawlallahi sayyidina Ahmad bin Hanbal al-Imam Ahmad bin Hanbal fa ya yi tawili yace ce waja a rabbuka wannan ayat ta waja a rabbuka da shi wannan malamin yazo zo in ka fassara ta kace al'amarin Allah ya zo ta danci to bari mu ji al-Imam Ahmad sai yace ce annahu ja'a sawabuhu ladan Allah ne yazo ba Allah bane yazo hmm. shi kuma ya ce wanda ya fassara haka ya yi ta'addanci waye soka da ta'addanci al-Imam Ahmad ba zan kuwa fahimce ni ba sannan ya yi tawilin maji'i na suratul bakara da cewan annabi ya faɗa hadisi ya ce suratul bakara za su zo za su yi ceto za su yi kaza al'imam Muhammad ya ce lada ne zai zo ba suratul baqara ba ce in ka fahimci an ce suratul baqara za ta zo ba ita za ta zo ba ladan ta ne ce to za ka fahimci wa a rabbuka ba Allah bane zai zo ladan ubangiji ne zai zo to mu koma maganarsa na biyu maganar na biyu da ya ce. sayyidina abdullahi bin abbas wasa ba a banai na ha aidin sama mun gina ta bi aidin sai yace da hannaye yace karka yadda ka ce bil kuwa da karfi yace kayi tawili kayi shirme kai kaza to alhamdulillah al imam tabari a cikin tafsirinsa juz'i na 23 shafi na 554 ya faɗa gurin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala yau mai yukshafu an saƙin yace qala jama'atun mina sahabati wa tabi'i na min ahli tawili wasu gungu na jama'an sahabbai da yawa daga cikin sahabban annabi da tabi'ai da malamai masana tafsiri sun faɗa suka ce ya budu an amrin shadidin a ƙasa al'imamu ɗabari sai ya kawo hadisi bayan ya yi tawilin cewan yau mai shafi an sakin ba ana nufin Allah yana da kwanji ba sai ya kawo hadisi sayyidina abdullahi bin abbasin ya yi tawilin saƙu daga ƙarshe sai ya ce wasama a banai na hadi aidin wa inna la musi'un sama mun gina ta a su sai suka ce da hannu sai na abdullahi bin abbasin ya ce ha ya yi tawilin hannu bil da ƙarfi shi kuma ya ce ba ce ga sahabun manzo Allah sai na Abdullahi bin Abbas yana tawilin hannu da ƙarfi kuma hadisi ingantacce amma kaga wannan malamin an shi ya ce duk wanda ya fassara ka yayi ta'addanci <laughs> in an sa shi ya fassara ya yi ta'addanci waye ma'ana dan ta'adda gurin sa sahabin annabi saboda ga abin da su ibn al-qayyim da ibn taymiya suka dora shi to bayan wannan sai magana ta gaba wanda muna so su yi tambaya anan muna so mu tambaye su anan a cikin maganar shi wannan malamin da ya ce duk yanda Allah ya ce ya nuka jingina wa kansa to shikenan Allah ya faɗa cikin alqur'ani ya ce innal ladhina yubayi'unaka ya rasulallahi waɗanda suka zo suna yi maka mubaya'a inna ma unan unallaha su sani suna yi wa Allah mubaya'a ne yadullahi fauka aidihim hannun Allah ne akan hannunsu lokacin da aka zo za a yi mubaya'an duk wanda ya zo zai yi mu mubaya'a a cikin sahabbai manzo Allah sai ya kama hannunsa sai ya gaisa da shi ya yi mubaya'a wannan ma ya ja annabi ya kama hannunsa ya gaisa da shi wannan ma ya ja Allah sai ya ce wanda suka zo suna gaisawa da kai suka yi maka mubaya'a yadullahi fauqa aidihim hannun Allah ne akan hannunsu su zo su fassara mana cewa Allah ne yake gaisawa da sahabbai Allah ya taba sahabbai su fassara idan suka yi tawili to wallahi ba su isa ba wannan shegantakar ba su isa ba in sun ce a zahirinsa kuma haka za a bar shi hannun Allah akan hannun sahabbai ka zama arni ka yi tawili ka dawo cikin mu baka isa ba tunda ka ce dole za a bar shi a fili kun ce ta'addanci ne an zagi sabon annabi Abdullahi bin Abbas da ta'addanci an zagi al'imamu Ahmad da ta'addanci to ga aya a fassara mana ita ba a zahirinta ba ba a tawilinta ba mu jiya Allah yake gaisa Allah dai ya faɗa ƙarara yadullahi hannun Allah fauka akan aidihim hannayen sahabbai zo ka fassara a zahiri kar kai tawili sannan wannan malamin a ciki ya faɗa ya ce ma'anan da bakinsa ya faɗa ya ce ma'anan hannu sai ka mayar wa Allah kaga muna da tawi muna da iskali mu da salafiyawa sukan ce ma'anan hannu mun sani amma kaifiyan hannun Allah yaya hannun Allah yake ba mu sani ba amma ma'anan mun san ma'anan to shi wannan malamin shi kuma ya kore ya ce ma'anan ma sai ka mayar wa Allah mu kuma mu muka san mu ne muke tafwidin ma'ana su kuma suna yin tafwidin kaifiya mu muna juyar da ma'anan zuwa ga Allah su kuma suna juyar da yaya hanin yake zuwa ga Allah to ya kamata waɗannan mutane su san wannan abin to a nan sarki zaki a gurguje mu karanta zancen ibn taymiya ana bi na sarki zaki to masha Allah na'am Ibn Taymiya ya kawo cikin majmu'ul fatawa a juz'i na shida shafi na ɗari uku da saba'in ya zo a cikin wasu littattafan sama da dama kusan domin shi ibnu taimiya an ka samu majmu fatawa na shi kusan duk sa ka samu kusan duka sai Allahumma yalla dan kaɗan amma kusan duka duk ka samu to wannan ibnu taymiya yace idan qalu idan ka ji sun ce biyadihil mulku mulki yana hannun Allah ne ko kuma suka ce a larabce amilatu ya daka hannunka ne suka aikata kaza ya ce fahuma shai'ani waɗannan waɗansu abubuwa ne guda biyu A ahaduhuma na ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan isbatul yadi waɗannan maganganun suna tabbatar maka cewa an tabbatar wa Allah yana da hannu ko wanda ake magana a kansa an tabbatar yana da hannu wasani abu na biyu idafatul mulki wal amali ilaiha an jingina mulki da aiki wa wannan hannun ma'ana an jingina mulki wa hannun Allah an jingina aiki wa hannun Allah wasani to shi wannan ma'ana na biyu na cewa idan fatul mulki wal amali ilai haɗin, ya ƙa'u fihi tajawuzu kasira za a iya samun majazi ya shiga cikinsa ma'ana in cewan jingina mulki da aiki wa hannun Allah tabaraka wata'ala ne ana iya majazi a larabci yana iya ɗauka ba zai zo a babin hakika ba ammal awwalu amma ma'ana na farko wanda shine tabbatar da hannu la yutliquna hadha al-kalam illa li jinsin lahu yadun haqiqiyya larabawa ba su yin amfani da wannan ma'anan sai abin da yake jinsi ne yana da hannu na hakika wala ya ƙulu na larabawa ba su cewa yadul hawa hannun soyayya ko hannun iska wala yadul ma ya larabawa ba su cewa hannun ruwa sai ya ce duk waɗannan abubuwan larabawa ba su faɗa abin da ibnu taymiya yake so ya ce anan shi idan abu ma'ana ne sarki zaki ma'ana kaman ka ce ilimi kaman soyayya kaman ruwa waɗannan za ka ga waɗansu abubuwa ne misali kamar soyayya da iska Za ka ga ba su da jiki sai ya ce to idan larabawa ba su ce waɗannan abubuwan suna da hannu duk wani abu da ba za ka gan shi jiki ba to larabawa ba sa jingina masa hannu in ji ibnu taymiya amma in abu jiki ne abu jiki ne kaman kai za su iya jingina maka hannu kaman wani abu da yake ka'in mujassad wannan abin za su iya jingina masa hannu ya ce to don haka cewa da aka yi biyadihil mulk mulki yana hannun Allah sai ya ce hannu ne na hakika. saboda me wannan hannun Allah tabaraka wa ta'ala a gurinsa yana ɗaukan Allah jiki to abinda muke so mu kayar da ibnu taymiya anan kaga ya ce larabawa ba su faɗa amma kuma ƙarya yake larabawa suna faɗa ya siya hakuri ibnu taymiya ya faɗi cas qur'ani ya ƙaryata shi hadisi ya ƙaryata shi waƙoƙin larabawa sun ƙaryata ibnu taymiya cewan abin da yake kaman aradi ne ba a jingina mai hannu wannan kuskure ne babba daga wajen ibnu taimiya ya yi ƙarya yauwa su yadda za su yi